Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da dalon da niya da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da kuka lalubo wannan tasha. Bayan kun gama jin labarin duniya muna da rahoto akan wani taron da aka gudanar akan muhimmancin da ke akwai na baiwa jami'an tsaro bayanan da zai taimaka musu wajen yaƙi da ta'addanci. Assalamu alaikum masu sauraro. Bisa ga dukkan alamu an zo ƙarshen duk wani yunkuri na ƙasa da ƙasa na ganin bayan shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad aƙalla dai daga yadda gwamnatin Amurka a ƙarƙashin Donald Trump ke kallon abin a yanzu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa a ranar Alhamis cewar Washington yanzu ba maganar tumɓuke Assad ne ke damun Amurka ba, don haka ba za ta zauna ta ɓata lokacinta kan zancen ba. sai dai kuma bayanin na haley ya fusata 'yan majalisun dokokin a amurka da ke ganin ya kamata amurka ta kara ƙaimi wajen ganin an tuntsar da gwamnatin ta assad sanata john mccain na jam'iyyar republican ya ja kunnen gwamnatin trump da ta yi hattara wajen yanke hukuncin da ta ba zai haifar da mata da mai ido ba wajen tsaida matsaya kan wannan shugaban na syria mai kawance da rasha daga baya ne jami'an gwamnatin ta amurka suka nemi sauya zancen jakadiyar inda suka ba da bayanin cewa suna kokarin samar da yanayin da mutanen kasar siriya za su zaɓi su ne amma wacce ba asad ne shugabanta ba babbar kungiyar 'yan tawaye ta sudan ta kudu na barazanar kawo cikas ga matatun man kasar kwanaki uku bayan sun saki ma'aikatan man fetur su uku 'yan kasashen ƙetare da suka yi garkuwa da su a farkon watan nan Wani jami'in kungiyar 'yan tawayen ta SPLM-IO ya ce gwamnati na amfani da kudaden shigar da take samu daga man fetur wajen sayan makaman da take amfani da su wajen kashe fararen hula. Shugaban kwamitin haƙar ma'adanai da sinadari na kungiyar Dark Dwarf Bichok ya ce al'ummar Sudan ta kudu ba su samun wani amfani daga kudaden shiga da ake samu ta hanyar mai. ya ce kuɗin na tafiya ne cikin aljihun kusoshin gwamnati kawai kuma suna amfani da shi wajen sayan makamai ta wani gefen kuma dob ya tabbatar da cewar kungiyar 'yan tawayen ta saki ma'aikata uku na matatar man 'yan kasashen ƙetaren da suka kama a adar da ke yankin nan mai arzikin man fetur na kogin nile a farkon watan maris labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Yau an wayi gari a ƙasar Afirka ta kudu da labarin cewa shugaban ƙasar Jacob Zuma ya yi wa gwamnatinsa garan bawul inda ya kori wasu daga cikin ministocinsa ciki har da ministan kuɗi. wannan yunkuri ya jawo bacin rai da kuma sabon kira daga 'yan adawa kuma ga alama ya jawo wa shugaban kasar karin bakin jini da kuma kiran ya sauka daga kujerarsa ta mulki zuma dai ya ce ya yi sauye-sauyen ne a saboda yana son ya shigo da mutane masu kuzari cikin gwamnatinsa waɗanda suka iya aiki da ƙwarewa waɗanda ya kora sun hada da ministan ayyukan jama'a da ministan yawon buɗe ido da kuma ministan kuɗi dukkan ministocin uku sun kasance masu kalubalanta salon mulkin shugaban a shekarar da ta gabata yayin da farin jinin zuma yake ƙara yin ƙasa a sakamakon matsalar cin hanci da rashawa mutane da yawa da suka hada da 'yan adawa suna ta ƙara zafafa kira akan zuma da ya sauka daga kan mulki kamar yadda wasu cikin manyan 'yan jam'iyyarsa su ma suke irin wannan ikirarin Shugaban Amurka Donald Trump ya goyi bayan tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn da ya ce zai ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na Majalisar Dokokin waje wajen ba su bayanai a binciken da suke gudanarwa kan alakar kwamitin yakin neman zaben shugaba Trump da hukumomin kasar Rasha. Sai dai Flynn ya gitta sharaɗin cewa zai ba da wannan shaidan ne kawai idan za a bashi rigar kariya daga fuskantar hukunci. a safiyar yau juma'a shugaba trump ya rubuta a twitter cewa ya yarda flynn ya nemi kariya wajen gabatar da abin da a kira kamfe ɗin musgunawa a bisa dalilin siyasa. Jaridar Wall Street Journal ita ce ta fara ba da rahoton cewar Flynn yana ƙoƙarin nema wa kansa kariya amma babu wanda ya amince da bukatunsa. An tilasta a Flynn tsohon janar mai ritaya da ya sauka daga kan mukamin mai ba da shawara mafi kusanci ga Trump bayan da aka gano cewa ya yaudar mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence akan tattaunawar da Flynn ɗin ya yi da jakadar Rasha a Amurka Sergey Kislyak. kwamitin binciken leƙen asirin na majalisar dattawa na ƙoƙarin bin diddigin ko akwai wasu daga cikin mukarraban donald trump da suka shirya wata cuɗanya da jami'an gwamnatin rasha domin tsoma hannu a zaben shugaban ƙasar na amurka da aka yi a bara labaran duniya kuka gama jin nazar ahmed hausawa ya karanto wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoto akan wani taron fadakar da jama'a muhimmancin baiwa jami'an tsaro bayanai da zai taimaka musu wajen yaƙi da 'yan ta'adda a bayan kammala taron na zanta da shugaban kungiyar na jihar bauchi isaac adamu ga bayanin da ya yi dangane da irin ayyukan da kungiyar ke yi da kuma matsalolin da suke fuskanta mun kawo abubuwa da yawa kamar su 'yan kidnappers inda suke ta damu mutane a ganjuwa mutanen namu ne suka kama su aka kai su soro da za ta wata boti yanzu mun rasa mutum uku a cikin mutanen namu ba gwamnati ta biya 'yan sanda ba biya mutanen namu ba gaman dabe shi sarkin fulanin dabe yan wata gari wanda su ya je kama su da aka sake su su suka je suka kona masa gida su waya suka sake su su hukuma ya kama mutanen an kai ma hukuma da ba aka sake mutane ke mm. mutane suka bi baya suka kona masa gida ko an kama mutane shi a sake yanzu complain mulki shi ta wurin eh, ningi akwai wasu mutanen da aka kama su da kidnappers an same su da bindigogi da aka same su aka kai su wurin jikiyo bai kai sati ba aka sake su shi ma wani mai ba da bayanai wa jami'an tsaro kan masu satar mutane ya bayyana tsoro da fargaba ganye da rashin samun kariya da kuma munafincin da ke gudana tsakanin abokan aiki. Eh, a gaskiya mu da tsoron mu mun tashi kan aikin nan na farko muna son 'yan sanda su ba mu haɗin kai yadda za mu samu mu inganta aikin mu. in ka je kasa aka kama yara daga ba aka sake su aka ce kai kasa su aka kama su su je gida su kashe to wannan mu ne fargaban mu su kuma wanda muke aiki da su muna son don Allah su bari munafurci akwai waɗansu za ku yi aiki da su suna magana da yaran sai yara su ɗauki kinnafin su je su ajiye za ku je ku kama yara wani daga cikin sai je yi musu waya su je su watse ku rasa wanda za ku kama an kama su kuma ana sake su kuma an sake su gobe kai ka rasa inda za ka shiga to wannan shine matsalar mu wani mai rike da sarautar gargajiya a garin bauchi ya buƙaci ganin gwamnati ta baiwa masu littafi damar rubuta bayanai akan duk wani bako da ke zaune a unguwanni sunana aminu yaku mahmud dan kadin bauchi shi tsaro dama don in jami'an tsaro ba su ba da kariya ba to masu kawo labarin nan za su ji tsoron kawowa wannan shine babban mataki dole su tabbatar za su samu kariya kafin nan kuma mun yi magana akan masu littattafai da masu jaurabai saboda a samu a san waye ya shigo waye ya fita dama ma'anan mai littafi yana da littafi ne kundi wanda take dauke da bayanin mutanen da suke karkashin jagorancinsa to matukan gwamnati za ta inganta wannan to za a san waye ya shigo waye ya fita daga bisani kuma na mika matsalolin da masu halittar taron suka gabatar wa kwamishinan shari'a na jihar bauchi bala yakubu umar ga abin da ya ce kaga ga abin da muka faɗa ai ba kawai ka zo ka yi bayani in an kama ba ne kotu da shari'a ba sa hukunci da kawai ka kai mutum babu shaida wannan yana ɗaya daga cikin faɗakar da jama'a da aka yi in an kawo mai laifi to a yi ɗamara a shirya da a zo a ba da shaida a kan shi a gaban kotu domin kotu da shaida take aiki wannan shine babban matsala kuma shine gabatarwa da wayar da kai da aka yi a yanzu cewa jama'a kowa ya bada gudumawa in an kawo mai laifi to lallai ilallah jama'a su zo man da suka san zahiran gaskiya abin da ake ciki akan wanda duk ake so a hukunta su zo su ba da ba'asin abin da suka sani kan kama mutane da makamai da bindigogi ga sunan zahiran wa'annan mutane sun san su amma sai ga daga bayan an kai su kotun nan an sake su ba zai yiwu a kama mutum ɓuro-ɓuro da abin laifi ka ce an sake shi ba domin wannan in ka ce an kama mutum da bindiga ko ba a komai da a tuhume shi yaye ya samu wannan bindiga domin babu ɗan ƙasa da aka yajje mishi ya ajiye bindiga ba tare da lasisi ba to shi karan kanshi ma laifi yohan muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya an jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayi ko kuma shawarwarinku. Kada dai a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yeah. bí àwa fèrè ọ̀fẹ́ gbéra. ẹ̀dá tó ń retí. àti sùn wá kàn létí omi. ẹ̀dá tó ń retí. àti sùn wá kàn létí omi. kò pọn rárá. àrètí ẹ̀dá ọjọ́ kù ni. kò pọn rárá. àrètí ẹ̀dá ọjọ́ kù ni òṣùpá ni wá ìmọ̀lẹ̀ látọwọ́ olúwa òṣùpá ni wá ìmọ̀lẹ̀ látọwọ́ olúwa ó kárí ayé tẹ́lẹ̀kan ló kù tá ò lè sọ ó kárí ayé tẹ́lẹ̀kan ló kù tá ò lè sọ kí iná tó bá omi jẹ́ ó dá ìyá tún wá ẹ̀mí àgbọ̀ ẹ̀rọ ní ti gbìn tiwádọ̀wọ́ ẹ̀. tẹríba fàgbà o abẹ̀rù àgbà ni ó tẹ̀lẹ̀ yí pẹ́ bọ́mọdé bá tẹríba fàgbà abàgbàjẹ́ ni mo wí bẹ́kùn sọ̀rọ̀ bájá bá ní kó gbẹnu lọ ariwo ala. ológin ní ṣeré pàdé ikú. ariwo ala. ológin ní ṣeré pàdé ikú olóyè kékeré. tó ń lérí pé kí lọ́ba ó ṣe. olóyè kékeré. tó ń lérí pé kí lọ́ba ó ṣe. kí a mọ̀ sá. ní òfin ra ẹ̀dùn gbàǹjo. kí a mọ̀ sá. ní òfin ra ẹ̀dùn gbàǹjo. kẹsọ fáláìsàn. pé kó tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bá ṣọ. fáláìsàn. pé kó tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bá ṣọ. fàjẹ̀ǹkẹ́. ẹni kó má má tiẹ̀ lánú. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga jihar Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam mai magana Alhaji Abubakar Kirema tsakanin da jihar Yobe Nigeria. To Alhaji Abubakar muna jin ka. To zan bayyana ra'ayina ne yau dangane da majalisar sanatoci yadda suke gabza, abin da suke gabzawa. wannan mu ba ra'ayi talakawan Najeriya ba ne. ko dai su gyara abin da suke yi mu dai muna musu addu'an Allah ya sa su gyara amma mutukar ba za su gyara ba muna musu farar 2019 to za a yi APC ba san ba. To mun gode da wannan ra'ayi Allah kuma ya kai mu shekara ta 2019 yanzu daga Yobe mu yi jihar Naija. Salamu alaikum. Amu alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a Kimba garin mai godiya. To muna jin kamalan Ibrahim. To gaskiya ni ra'ayi na yana a ɓangaren 'yan majalisu ne. don saboda a gaskiya tsakani da Allah 'yan majalisu nan ba sa muna halarci mun gano ba mu da wata a Najeriya kamar su. To. Ya ra'ayi. To mun gode da wannan ra'ayi. To bari mu gangara Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Hukuma barkanki da dare kuma barka da aiki. Ina gajiya. <laughs> Alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. Da Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah yau dai tun da Juma'a ne ranar ra'ayi, to muna so mu taɓa ɓangaren 'yan majalisun dattawa na Najeriya masu jajayen kujeru. Gaskiya al'amari idan muka ɗauka wa'annan mutane mu mun ga alamun su suke hana ƙasar nan domin a shi baba buhari wa mutane aiki ne ya kamata a ce ku zaure ku ta ku ba baba buhari goyon baya domin a gudu tare a tsira tare ko muna kira ga muhammadu buhari mun ta san wa shekara biyu akan wannan mulki shi shi yan pdp da suke rike da wayannan manya-manyan mukamai a gwamnatin tarayya to ya kamata ya waje da su tun da akwai yan apc wanda suka yi mai wahala aka ci wahala tare da su na ra'ayi kenan da fatan za a tashi lafiya hukuma a huta lafiya na gode alhaji musa garu. to mun gode alhaji musa to daga kaduna barin mu yi fatakon jihar rivers salamu alaikum wa alaikum salam hajji mai Na'am. Eh, kina tare da Salisu mai dabino daga Fatakwal. To Malam Salisu mai an ra'ayinka ko shawara a yau? To alhamdulillah ni ma dai ra'ayin na ba zai wuce kamar yadda wanda suka gabace ni suka yi ba akan 'yan majalisu. To gaskiya 'yan majalisun nan ba su taimaka Muhammadu Buhari domin ya mutane ayyukan da suka zaɓe shi ko kuma su ma suka zaɓe su a kai. kuma abin mamakin hajiya mai su ga su yan apc ne amma abin mamakin sai ga kamar su yan pdp ma ko adawa ma ba sa yi apc ce ta masu take adawa da muhammadu buhari shi ne abin mamakin ma mu abin da ya daure mana kai mu talaka amma mu ma talakan ya kamata hajiya mai mu tashi tsaye mu taimaka muhammadu buhari akan wannan yan majalisu mu muna da yancin da za mu je mu ma mu yi masu koda zanga-zanga ne ta lumana wadda za mu ce mu ma fa ba mu yadda da abin da suke taimana ba don da ba don mu suke ba don kansu suke yi saboda haka ni ra'ayina kenan hajji jimai a tashi lafiya na gode to mun gode da wannan ra'ayi to za mu sake koma kaduna salamu alaikum alaikum hajiya barka da yammaci barka ka dai Sara Murtala ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. Yawwa abin ni kuma gaskiya jam'iyyar APC zan ba ta shawara. ne cewa a hange na akwai wasu mutane wanda sun saka rawar gani gaskiya ta wasa da su kuma shiga su kare musu mutuncin su misali sun ga alhaji rabi musa su kowa ya san san da shi ya fara tada kada tutar juyin juya hali nan arewa in ka ɗauki america south south in ka ɗauki su wa raja lagos su gaskiya jam'iyyar apc kacce da mutanen nan ko yan jihar su kuma su ma ana kiran kowa a jihar dan jam'iyyar apc su kare mai mutuncin shi a jihar su saboda sun taka rawar gani mutanen nan a tashi lafiya to mun gode da wannan ra'ayi sai kuma ka tsina bannan dukku. salamu alaikum yawa akwai salamu jimai na'am ina wuni ina gajiya ba gajiya a gida alhamdulillah ya aiki ina ina yin sami kola ban sami kuma sai a mai to yanzu ka same mu me ra'ayinka ko shawararka eh game da me fa hajjajin mai a to kai baka ma san abin da zaka faɗi ba A'a ba wai ban sani ne. misali kina ai kwanta mun abin ya kina ai tarin ya mai. A'a ai yau Juma'a rana ne na bayyana ra'ayi ko kuma shawarar da mutum ya ga dama ba ba muna eh, ba da. Eh kware kwa hakika game da bayanin da zai kike faɗa na maganar wannan ya majalisu ko ba yi ba. To da alama dai wannan malami na Katsina bai san abin da ake yi ba. To mun samu mai <laughs> yawa bismillah ci gaba to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gashi mun sami kira daga jigawa salamu alaikum malam ko malama na jigawa kuna jin mu to to da alama dai muna samun matsalar network kuma ga waɗanda wannan lokaci ne kuka lalubo wannan tasha muna ɗaukar ra'ayi ne daga ku masu mu akan shawarwari ko kuma ra'ayinku da yake yi ranar juma'a ce juma'a hajji babbar rana kuma kada a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sami kira ko a mana a a dan Allah ka kashe rediyon ka dan Allah ka eh kashe rediyon ka in kana son a ji ka na kashe na kashe rediyon to da wa muke magana ku Rabi kana aron ma daga nan Lagos to muna jin ka ka ko kashe rediyon ka malam na kage na kage a jirgin mu. Eh, to bismillah muna jin ka na dai gode yau tara na To mun sami kira daga Maiduguri. Salamu alaikum. Wa alaiki salama jiya. Yawa barka ka dai. Sunana Alhaji Gwani Jidda daga Maiduguri. To Alhaji Gwani mai an ra'ayi ko shawarar ka yau? ra'ayina wallahi sanatoci mu muka zabe su amma abin da suke mana ba sai mana dasti kwata-kwata ba su bar shugabanmu tunda ya Allah ya bashi lafiya ya fita waje muna masa addu'a Allah ya kawo shi mu dare da rana muna tare da shi ya kamata a bar shi yayi aikinsa dan Allah dan annabi su kuma ga Allah su da kansu mu muna yi musu addu'a mu ba zalimai su ne. To muna Allah shi ra'ayi wallahi. To mun gode Alhaji Gwani muna kuma fatar wanda ka bayyana wannan ra'ayi don su sun ji. To daga Maiduguri bari mu Baucin Yakubu. Salamu alaikum. Wa Alaikum salam Haji mai kina lafiya? Lafiya kalau. Ina magana da Sama'il S Power, kafin ma daki karamar hukumar Ganjuwa jihar Bauchi Najeriya. To Malam Sama'il muna jin ka. a yau ra'ayi na hajiya jummai shine ina kira ga shugaba mai adalci shugaban kasa janar muhammadu buhari wa'annan sanatocin nan tsofin nan azzaluman nan inda hali a soke su domin gaskiya hajiya jummai yanzu ni a matsayin dan jihar bauchi sanata na ni yanzu haka muna nan muna jiran sa ne ya dawo sanatan da yake wakilta na domin a gaskiya na rantse da allah ko a garin su misau idan da a ce ana ba da mulki ba don ya shiga rigar jana muhammadu buhari ba wallahi bai isassun zaɓen sanata a jihar bauchi ba don haka ya ji da kunnensa jiransa muke ya dawo yake kalubalantar shugaba muhammadu buhari to allah ya kawo shi lafiya a daga bauchi bari mu koma katsina salamu alaikum to da alama network mun rasa layin katsina ana dai tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma yanzu mun buɗe layukan waya domin jin ra'ayi ko kuma shawarwarinku a kan duk da kuma haka muka kawo ƙarshen jin ra'ayinku a yau sai kuma ranar litinin idan allah ya kai mu. To ga labarin wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. Kulab ɗin ƙwallon ƙafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru inda Mitabs Lion ya gwabza da takwararsa a wasan ta zumunci na ƙasar Tunisia a ƙarshen makon da ya gabata an da Kamaru ta lallasa Tunisia da ci ɗaya mai ban haushi. Kana a cikin farkon makon da muke cikin nan ne inda Mitabs Lion ta sake fafatawa da ƙasar Gine Conakry a ƙasar Brussels. An da ƙasar Gine Conakry ta makawa ƙasar jamhuriyar Kamaru ƙwallo biyu ita kuma inda Mitabs Lion ta jefa ƙwallo ɗaya a ragar Gine Conakry a gasar su ta sada zumunci. zumunci amma daga bisani kocin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru ugo bros ya ce ba zai ci gaba da koyarwa 'yan wasan kwallon kafan tamola ba domin irin wulakancin da hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru finkaf take yi musu musamman ma na rashin biyan su kudaden alawus din su shi da 'yan wasansa da kuma yanda a masaukin su da suka sauka a can birnin na brussels suka samu matsala da masu otel din domin rashin biyan kudaden otel din da ma rufe musu hanyar cin abinci wannan lamu. lamarin ne ya tunzura ugo Bros ya ce watakila zai tattara kuma ɗansa ya bar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. idan aka da batun kara haƙƙin bil'adama ƙasar bama ta samu gagarumin ci gaba tun daga shekarar 2011 amma har yanzu akwai sauran tafiya a watan afrilun bara bayan wani zazzafan zaɓe da aka yi cikin kwancin hankali jam'iyyar national league for democracy wadda a da ita ce a matsayin jam'iyyar adawa da tsohuwar fursunan siyasa ansan suci ke jagoranta ta fara wa'adin mulkinta na tsawon shekara biyar da karɓar mulki sabuwar gwamnatin ta saki ɗaruruwan fursunonin siyasa tare da sassauta wasu dokoki da suka hana ƙungiyoyin fararen hula yin walwala sai dai har yanzu kundin tsarin mulkin kasar na baiwa sojojin kasar kashi 25 na kujerun majalisar dokoki sannan suke da ikon nada shugabannin ma'aikatan tsaro da kula da kan iyaka da kuma harkokin cikin gida inda ma'aikatar harkokin cikin gidan ke kula da hukumar 'yan sanda da gidajen yari da wani fannin harkokin shugabanci baya ga haka wasu dokokin kasar ta bama kamar dokan nan da ke kula da fannin sadarwar zamani wadda take dakile damar faɗin albarkacin baki ta yi hannun riga da yadda dokar ƙasa da ƙasa da tsarin mulkin demokuraɗiyya da kare haƙƙin bil'adama suka tanada rahoton kare haƙƙin bil'adama na bara da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar a kwanan nan ya nuna cewa manyan matsaloli da suka jibinci kare haƙƙin bil'adama da ƙasar ta ba make da su sun haɗa da take haƙƙoƙin bil'adama a yankuna da ƙabilu marasa ya ke zaune waɗanda ke fama da rikice-rikice da hana damar faɗin albarkacin baki da kuma musgunawa 'yan ƙabilar rohingya tare da gindaya musu wasu ƙa'idoji. dokokin da aka samar da su tun talatale waɗanda ake amfani da su wajen hana faɗin albarkacin baki musamman kan dakarun ƙasar da yin taro cikin lumana na ci gaba da wanzuwa a wasu wurare a shekarar 2016 a rawaito cewa jami'an tsaro sun tafka laifukan cin zarafin bil adama waɗanda suka hada da kisan gilla da azabtarwa da fyaɗe da tilastawa mutane shiga aikin tsaro da ɓarnata dukiya baya ga waɗannan gwamnatin ƙasar na ci gaba da hana 'yan kabilar rohingya damar mallakar takardun shaidar ɗan ƙasa wannan ya ƙara dagula al'amuran take haƙƙin bil'adama ciki hadda hana walwalar damar yin yawo da kaiwa ga asibiti da samun abin dogaro na rayuwa da matsuguni da ilimi da kuma kamawa tare da tsare mutane ba bisa ka'ida ba da tilastawa mutane shiga ayyukan bauta a watan oktoba da nuwamban bara jami'an tsaro sun kai ɗauki ga 'yan sandan kula da kan iyaka bayan da aka kai masu wani hari inda aka take haƙoƙin bil'adama da suka hada da kisa da batar da mutane da azabtarwa da fyaɗe lamarin da ya kai ga raba 'yan rohingya dubu ɗari da muhallansu yayin da gwamnati ke nuna halin ko in kula wajen hukunta jami'an 'yan sanda da aka samu da laifi wasu jami'an gwamnati da na tsaro na ci gaba da keta doka bunƙasa fafutukar kare haƙƙin bil'adama da tsarin mulkin demokuraɗiyya muhimmin abu ne da amurka ta mai da hankali a harkokinta na kasashen waje inji sakatar harkokin wajen amurka rex tillerson rotanni kan kare haƙƙin bil'adama da amurka ke fitarwa na nuna yadda ƙasar ta dukufa wajen tabbatar da 'yanci da mutunta ɗan adam da ce da duniya gaba ciki har ƙasar ta bama Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Wannan kuma shine kamu ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Bisa ga dukkan alamu an zo ƙarshen duk wani yunkuri na ƙasa da ƙasa na ganin bayan shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad akalla dai daga yadda gwamnatin Amurka a ƙarƙashin Donald Trump ke kallon abin a yanzu. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a ranar alhamis cewar washington yanzu ba magana tumɓake asad ne ke damun amurka ba don haka ba za ta zauna ta ɓata lokacinta kan zancen ba sai dai kuma bayanin na haley ya fusata 'yan majalisun dokokin a amurka da ke ganin ya kamata amurka ta ƙara ƙaimi wajen ganin an tuntsar da gwamnatin ta assad sanata john mccain na jam'iyyar republican ya ja kunnen gwamnatin trump da ta yi hattara wajen yanke hukuncin da ƙarshenta ba zai haifar mata da ɗa mai ido ba. babbar kungiyar 'yan tawaye ta sudan ta kudu ta na barazanar kawo cikas ga matatun man kasar kwanaki uku bayan sun saki sun saki ma'aikatan man fetur su uku 'yan kasashen ƙetare da suka yi garkuwa da su a farkon watan nan wani jami'in kungiyar 'yan tawayen ta splm io ya ce gwamnati na amfani da kudaden shigar da take samu daga man fetur wajen sayan makaman da take amfani da su a wajen kashe fararen hula To a gaishe ka, ma sauraro a nan za mu sallama da ku sai kuma gobe da safe misalin karfe shida na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan sauran abokan aiki, Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. A hutun ƙarshen mako lafiya.